assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar 24 ga watan dalhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in dai ba manta ba za mu tashi a su'alu sadis tambaya na shida cewa ma'atika da shiyukhil mazhabi shi'i fi ta'awilil qur'an menene aƙida na shehunan mazhabin shi'a dangane da abin da ya shafi tawilin qur'ani fassara alqur'ani da wasu bayanai da za mu zo za mu ji sun yi dangane da me ake nufi da tawil ansa na farko Malam ya ce ya a taƙir shiyukhil shi'a malaman shi'a suna da ƙudurin zuci anna lil qur'ani ma'ani batina cewa wai alkur'ani yana da ma'anoni na baɗini kun gano wannan da kyau to bar ku wannan na daga cikin sirri da kuke ganin 'yan shi'a na iya haɗuwa da 'yan ɗariƙa so 'yan ɗariƙa suna da ƙidan ilimin zahiri da baɗini 'yan shi'a ma suna da ƙida na ilimin zahiri da baɗini kun ji ɗaya za mu zo za ku ji 'yan shi'a suna da ƙida na murɗe sunaye da siffofi na Allah 'yan shi'a ma suna da shi kuna gano wannan da kyau ku? 'yan shi'a suna da aƙida cewa imamansu sun fi annabawa suna da aƙida cewa aliyu Allah ne za mu karanta ‘yan ɗariƙa suna da aƙida cewa shehunansu sun fi annabawa a tasirin gashinsu ma ya fi annabawa khudna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi maqamun nubuwwati fi barzakhin huwaikar rasuli wa dunal wali gano wai waliyai ne suka zo su abu yazid al-bastami suka taka ruwa kawai suka wuce amma da annabawa suka sai suka kikika kasa kasa shiga kaga waliye sun fi su daraja suka ce muqamun nubuwati fi barzakhin matsayin annabta a rayuwar barzahu kan rasul yana sama da na manzo wa dunal wali amma su duka ba su kai waliyi ba kaga suna fifita waliyansa akan annabawa haka su ma shi'a don Khomeini ya faɗi wannan a cikin hukumatul islamiyya yake cewa annali a immatina makaman wa daratin samiyatan la yablugha malakun mukarrabin wala na biyun mursal wai imamansu sha biyu na da matsayi maɗaukakiya abin yabo wanda mala'ikan da ke kusa da Allah annabi manzo ma bai da ita kaje inda rika sun hada a nan wajen wannan aƙida ‘yan shi'a na cewa aliyu Allah ne za mu karanta anan ba da daɗewa ba ‘yan ɗariƙa suna da ƙidan barhama Allah ne, ta ci ta gare barhama ne Ubangijin kowa, an yi wannan ko ba ba, kuna gane wannan da kyau ko? Duk waɗannan ababen yana daga abin da ke haɗa su, sai su ga ai bambanci da su ba yawa, kawai bambanci kwaya ɗaya ne fitowa ƙarar a zagiwa, shi ne kaɗai sai su ga wannan ba wani abu ne za a iya ma juna uziri. sai kar ku ɗauka wai wani abu ne a aƙida iri ɗaya ne alkufur millatan wahida suna da aƙida na zahiri da kuma baɗi ne kaga su ma 'yan shiya suna da ita to khalifu zahira mala ya ce wanda wannan fassara na alkur'ani na baɗinin to ya saɓa ma zahirin alkur'ani kuma ولهذا يروون عن النبي صلى الله عليه wa وسلم da wannan ne wai suke ruwaitowa daga annabi wa an Ali radiyallahu anhu da kuma sayyidina Ali Allah ya ƙara mashi yarda annahuma qala wai annabi da Ali sun ce wa hashahuma Allah ya tsare su ƙarya kai musu wai inna lil qur'ani zaharan wa batanan wai qur'ani yana da ciki da waje munan muna amfani da me wajen ne so suna amfani da me cikin ne mu muna bin zahiri ne su suna bin me baɗi ne shine ilimin shari'a da kuma haƙiƙa ya muka ce shikenan annabi ma abin da ya bi kenan kun gano nan sun naka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha to in baka tsaya kanan nagi irin waɗannan bayanan ka san su ba ko Allah za su kwana da kai sai ka ja aya sai ga kuma sufi na yin wani abu daban sai ga kuma mutanen shi san ba su damu ba sai a ce kai kana bin zahiri ne shi baɗi ne yake bi to su shi a za ka zo suna za ka ji ma suna da baɗinin baɗin baɗinin baɗinin baɗin mun gano wannan da kyau ko zulumatun ha fauka ba'din iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man yaj wa man lam yaj'al Allahu lahu nur fama lahu min nur to sai mala yace wannan bayani da suka kalama annabi da ali ka duba tafsirin safi juz'in farko shafi na 30 zuwa 31 a muqaddimatur rabi'a a muqaddima ta hudu fi nafs fi nafs mimma ja'a fi ma'ani wujuhil ayat wa taqiqil qawl fil mutashabih wal wa ta'wilihi li Muhammad Kashani ɗaya daga cikin malamansu ne mai suna Muhammad Kashani ya rasu hijira da shekara 1091 at-ta'aliq malice ga ƙarin bayani akan wannan inna dafi'a li ulama'i shi'a abin da ya kai malaman shi'a wannan taɓargazan li hadha li'tiqad su ƙudurce wannan ƙudure huwa anna kitaballahi ta'ala min dhikri a cewa wai littafin Allah ya sauka ya gama kaf bai ma ambaci imamansu al-isna ashar al-isna ashar limamansu goma sha biyu ba tun da bai ambace su ba a zahiri to su bar su ambace su a baɗini ku gano wannan da kyau ku wa minan nasi ala a ada'ihim as-sahabata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ƙur'ani bai zo ya ciwo cunan sahabbai makiyansu ya ragarraga da su ba to su bar su shigar da su cikin baɗini wa hazal amr a daji a shiyukha shi'a wannan al'amari to gaskiya ba ƙaramin wargaza mashimfiɗin malaman shi'a ba domin in suka suna zagin sabai za ce to ya ƙur'ani ya gama sauka duka bai maganansu ba waɗannan limamai da kuke faɗin darajojinsu ya kur'ani ya gama sauka duka ba a maganansu ba to wannan yana warwarewa na abin da suke tafkawa sai ya kasance yana ɓaran masu da teburin tiredansu wannan abin kuma yana matukan damunsu kuna gane wannan da kyau ku. to sai suke ganin ba abin da zai taimaka masu matukan taimako irin su kirkiri wannan ilimi na zahiri da baɗini in sun karanta zahirin kai mu sai sai a baɗinin ga abin da ake nufi kun gano nan kawai nan su yi Allah da annabi ƙarya su cimma manufansu Allah ya kiyaye mala yake cewa wa hadhal amr aqaddama daji ashiyukh shi'a wa afsada alaihim amrahum kuma al'amarin ya rikita masa al'amari ya ruɗa shi ya ɓata shi baki ɗaya kasantuwan ƙur'ani bai maganan imamansu ba kuma bai maganan sahabbai na suka ba wahum ma'azalika zalika kada sarrahu bi annal qur'an kada khala min dhikra immatihim tare da haka sun bayyana ƙarara cewa alqur'ani yayi masu jafa'i cin da dai bai ambaci imamansu dalla-dalla da sunaye ba faftara shiyukhahum al al'ayyashi sai babban malamin 'yan shi'a al'imam al'ayyashi sai zunduma wata ƙarya cewa an abi abdusla alaihi salam ƙala lau kad ƙuri alƙur'anu kama unzila yake cewa kaga da an koyi alƙur'ani an karanta shi kamar yadda aka saukar da shi la'alfaita na fihi musammina da ka ji mu ɗaya bayan ɗaya an ambaci sunayenmu wai ƙur'ani ba a karanta shi ko a rubuta shi ko a karanta da shi kamar yadda yake ne, shi yasa ba a ji sunansa ɗaya bayan ɗaya ba kun gano wannan da kyau ko malam yake cewa ya faɗi wannan a cikin tafsirar ayyashi juz'in farko shafi na 25 hadisi na hudu ma ana bihil a imma min alquran sunan babin ma kenan wanzur hadanillahu ta'ala wa iyyaka sawa as kai mai karatu ko mai saurare Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya duba ka ga a bisa misali mala ce fi bidayatil amr a farkon al'amari annahu naka ma'ana zahiran wahidan lil aya wa wahidan badinan suna sha to a farkon al'amari aya dai tana da ma'ananta na zahiri guda ɗaya sannan kuma tana da ma'ana guda ɗaya na baɗin kaji ba in kai jahili ne gama gari to sai a karanta ma zahiri a ce ta yi in kuma kai hawasi ne cikin manya-manya to sai a karanta maka me baɗinin a ce ta yi aiki ya samu kun gano wannan da kyau ku shi ya suke irin waɗannan abubuwan ji su ta zage-zage suna zagin Allah suna maye sai ce su suna bin ilimin menene baɗini sai ga shehi ya je gidan giya a sabon gari ya ɗarka giya za ce a kai ne take haramun a wajenka saboda kana bin me zahiri shi baɗi ne yake bi sai ka ga shehi ya je yana bin layin akwato wa magana sai a ce a wajenka yake laifi shi ne suke kira abin fana'i za fanaita fillahi kun kaifa mata sha kun gano fa ilmuka la jahalu wa fi'luka la wizuru duk abin da kai ba matsala iliminka ba jahilci a cikin shi sannan kuma aikinka ba laifi sai suke irin waɗannan shiriri ta iri-iri Allah ka tsare mana imaninmu sun mata tsawar al'amur ana nan sai al'amarin yana canzawa tsawon zamani yana ƙara shigo da wasu abubuwa faƙalu suka ce inna lil qur'an zaharan wa batanan wai qur'an ya da zahiriya da baɗini wal batnihi batanun shi ma baɗinin yana da baɗini kaga baɗinul baɗini kenan ila sab'ati abduni har zuwa baɗini bakwai gano sai ga komi na arna suke komi irin na arna suke an magana sai su ce me suna bin ɗan shi'a ya fi kama da arne ba saboda ko su tara irin na arna suke sa idan an masu mutuwa kayan arna suke sa jana'iza irin na arna suke komi addini da ganga da wa irin na arna suke ba wani abin da suke irin na musulmi in kuma ka sa akwai abin da suke irin na musulmi ka ce kaza ne mu ji shi kuna gano wannan wannan bayani ya ce ka duba awali al’ali’o al'aziziya fil ahadith ad-diniyya juz'i na hudu shafi na ɗari da bakwai as-saniya fil ahadis al muta'allak bil ilmu wa ahlihi wa hamilihi bayan ne akan hadisai wanda suke da alaka da ilimi da malamai da kuma masu koyon ilimin libin abi jumhur al Ahasai min shiyukhihim wani ɗaya daga cikin manyan shehunan shi'a ne fil ashir wanda ya raya karni na goma sai tafsirin safi juz'in farko shafi na 31 taba'atar rabi al rabi'a fi nubz mimma ja'a fi ma'ani wujuhil ayat wai kai watsi da wasu fuskoki na ma'anonin aure da ake kawowa wa takikil qawli fil mutashabih wa ta'wilihi wa qala mazandarani eh, mazandarani yace wa kulle kulli aya 60 alf faham kowace aya ɗaya tana ɗauke da fahimta fahimta dubu sittin kaga anan ne duk abin da ga dama a shigar na ɗirkaniya za a shigar da shi wa ma baƙiya min fahimi ha aksar ci abin da ya saura ma ko wasu fahimtoci mafi yawa ga haka kun gano wannan da kyau ku wa ilmu zalika kulluhu inda ahli zikir alaihi salam ilimin waɗannan huskoki dubu sittin na ayoyi to malamansu ne amincin Allah ya tabbata a gare su wai imamai sha biyu suke da wannan ilimin ka duba sharhin usulul kafi juz'i na biyu shafi na ɗaya babin riwayatul kutub wal hadis wa fadlul kitabati wa tamassuk bil kitabi kaji sai ka ji magana kaman gaske a ce ka tamassuki da littafi kaman za a ce ka bi littafin Allah ne nan ko su ake amma kwanta kwanta a karka kun gano nan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu